فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجئها إلى النار أما بعد يا أيها الناس اتقوا الله تبارك وتعالى واعلموا أن الغتبة اليوم تتحدث عن حسن المعاملة الناس وطرق تعطيلها في ضوء الكتاب والسنة وأقوال العلماء المحققين عباد الله اتقوا الله حق التقوى واعلموا أن من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه حسن معاملة الناس فإنه عنوان الإيمان ودليل على كمال الدين أيها المسلمون لقد أمر الله تعالى بالإحسان إلى الناس جميعا فقال عز من قائله وقولوا للناس حسنا وقال تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقد بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليتمم مكارم الأخلاق وقال عليه الصلاة والسلام إنما بئس لأتمم مكارم الأخلاق وقال صلى الله عليه وآله وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا عباد الله حسن معاملة الناس تشفي الأمور منها أولا طلاقة الوجه ثانيا الكلمة الطيبة ثالثا كف الأذى رابعا الصبر على عذر الآخرين خامسا العفو والصفو قال صلى الله عليه وآله وسلم تبصمك في وجه أخيك صدقة وقال صلى الله عليه وآله وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أيها المؤمنون إن غسل الخلق يرفع صاحبه أعلى الدرجات قال صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد ليبلغ بغسل خلقه درجة الصائم قائم وقال صلى الله عليه وآله وسلم أثقل شيء في الميزان يوم القيامة حسن الخلق ومن صور سوء المعاملة التي حذر منها الإسلام أولا الغيبة والنميمة ثانيا الغلزة والقسوة ثالثا ظلم الناس وأكل حقوقهم قال الله تبارك وتعالى ويل لكل همزة لمزة عباد الله إن المستمع لا يصلح إلا بحسن المعاملة ولا تستر المهبة إلا بالأخلاق الطيبة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر والآيات الحكيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله من أهم طرق تحصيل حسن المعاملة الناس تقوى الله ومراقبته فمن راقب الله أصلح عمله وخلقه ثانيا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد كان أحسن الناس خلقا قال الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم ثالثا مجاهدة النفس على الحلم والصبر ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب رابعا الدعاء بحسن الخلق وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام يقول اللهم هدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت خامسا صحبة الصالحين فإن صاحب فإن الصاحب صاحب الأخلاق فإن الصاحب صاحب الأخلاق والأخلاق تكسب المجالسة سادسا تذكر العجر العظيم فما عند الله خير وأبقى قال إمام ابن قيم رحمة الله عليه حسن الخلق يقوم على أربعة أركان أولا الصبر ثانيا الإفة ثالثا الشجاعة رابعا العدل وقال حسن البصري رحمة الله عليه حسن الخلق بسط الوجه وكف الأذى وبذل الندى عباد الله إننا في زمن كثرت فيه الكسوة وسوء المؤاملة ونحن بحاجة إلى إحياء هذه الخلق العظيم في بيوتنا ومساجدنا وأسواقنا وما أهلينا وجيراننا اللهم حسن أخلاقنا كما حسنت خلقنا يا أرحم الراحمين duka yabo da godiya sun tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala muna gode masa muna kyakkyawan yabo gare shi kudu mu ta yau tana magana ne a kan wato abin da ya shani wato zuwa da kyawawan kyakkyawar mu'amala tsakanin karkai da mutane da kuma hanyoyin da suke kaiwa zuwa ga samun kyakkyawar mu'amala a mahangar ƙur'ani da sunna da maganganun malamai masu biya ƙididdigar al'amurra ya ku bayan Allah mu ji tsoron Allah mu ɗauke sarki musamman yana daga cikin mafi girman abin da za mu nemi kusancin ubangiji da shi shi ne kyautata mu'amalanmu tsakaninmu da mutane kyautata mu'amala tsakaninmu da mutane shi ne alama daga cikin alamomi na imani kuma shi ne dalili daga cikin dalilai da suke nuni akan kamanar addinin mutum ya koya uwa musulmi Allah huwa ta'ala ya yi umarni da kyautata mu'amala tsakaninmu da mutane baki daya Allah ya ce wa qululun nasi husna ku gaya wa mutane kyawawan maganganu Ya ce, inna Allah ya'muru bil adal wal ihsan Allah yana umurta ku da yin adalci da kyautata mu'amala ku da mutane ya tabbata annabin rama. ida da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa mu jama'ar annabawa an aiko mu ne domin mu cika kyawawan ɗabi'u kyawawan halaye wato daga mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yace innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq an aiko ni ne domin in cika kyawawan ɗabi'u annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa akmalul mu'minina imanan mai kama da muminai ga imanin ga imani shine ahsanuhum khulqa wanda ya yi kyakkyawar ɗabi'a ya yi kyawawan halaye ya yi kyakkyawar mu'amala da mutane ya ku bayin Allah kyakkyawar mu'amala da mutane ya kunshi abubuwan da za su zo yana daga cikin kyakkyawar mu'amala da mutane talaqatul wajhi sakin fuska da murmushi abu na biyu shine alkalimatu tayyiba magana mai daɗi magana mai tsayaya zuciya sannan na uku kamewa daga cutar da dukkan ɗan'uwanka kada ka cutar da shi ta kowace hanya abu na hudu shine hankuri akan wato cutar waɗanda ba sa tare da mu wayanda ba addinin mu guda ba duk wata cutar da za su yi maka ka jure mu wannan cutar ka yi hankuri da ita sannan kau da kai da yin abuwa ga dukka abin da wani yake maka annabi rahama tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa maka fi a hika murmushin da za ka yi a fuskar ɗan'uwanka uwanka tun ana rubuta maka lada ka maka yi sadaka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace musulmi shi ne wanda musulmai suka kubuta daga sharrin harshensa baya cutar da su da harshensa sannan kuma baya cutar da su da hannunsa ya ku yan uwa muninai, lalle kyakkyawar ɗabi'a kyawawan halaye yana ɗaga darajar mai su zuwa ga samun darajoji masu yawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa innal abda lalle bawa la yablugu bi husn khulqihi yana kai daraja yana kai wani matsayi saboda kyawawan halayensa ya samu darajar darajatu sa'im darajar mai azumi alƙa'im mai kiyamun laili ko da ba kai azumin ba ba kai kiyamun laili ba saboda kyawawan halayenka da kyawawan ɗabi'unka sai ka dace da wannan alkhairi mai tari yawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa akkar shay'in fil mizan mafi nauyin abu a cikin sikelin mutum ranar kiyama shine wato husnul khulqi kyakkyawar ɗabi'arsa kyakkyawar mu'amalar da yake yi da mutane yana daga cikin munanan ababen da ake tsawatar mu a kai shine mummunar mu'amala da mutane yana daga cikin nau'i na mummunar mu'amala da mutane shine giban mutane cin naman mutane da ƙoƙarin haɗa fitina tayar da zaune tsaye a cikin al'umma abin da ake kira wato annabi manci wajibinmu mu nizamci mu nisanci ɗabi'ar annabi manci mu nisanci gulma cin naman mutane sannan mu nisanci ƙarya mu nisanci yaudara suna daga cikin miyagun ɗabi'un da ya kamata mu busa musu usur a cikin zamantakewa tarayyar mu domin suna lalata muna zamantakewa mai kyau. Mu nisanci ƙarya mu nisanci yaudara sannan algirza wato hushi maganganu masu kaushi walƙaswa da busassun zuciya rashin kausai rashin ƙauna rashin rahama sannan mu guje ma zulmun nas zaluntar mutane wa akalu hukukihim da cin haƙoƙin mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wailul likulli humazatin lumaza wato azaba ta tabbata ga dukkan wanda yake zumɗe ko yake kyawace yake zumɗe da baki wani nau'i ne na gulma yake kyawace da hannu shi ma wani nau'i ne na gulma da cin ama da juna da yaudarar juna ya ku bayan Allah masu albarka innal mustami'a al'umma famili al'umma baki daya ba za ta yi kyawu ba sai tare da an samu illa bi husnul mu'amala sai an samu kyakkyawar mu'amala wala tantashirul muhabba kauna ba za ta watsu cikin al'umma ba illa bil akhlaqi tayyiba sai an samu kyawawan dabi'u suna watsuwa a cikin al'umma ya ku bayin Allah yana daga cikin mai muhimmancin hanyoyi da ya kamata mu bi domin ƙara samun kyakkyawar mu'amala mu tsakaninmu da mutane shine mu sa tsoron Allah gaba da kuma ƙoƙarin kulawa da kiyatar da Allah subhanahu wata'ala yake muna ta hanyar sa ga dukkan abin da muke aikatawa da ɗiba ganganun da muke aikatawa duk wanda kamar raƙiban laha duk wanda ya kiyaye Allah subhanahu wata'ala aslaha amaluhu wa khulquhu Allah zai gyara masa ɗabi'arsa ya gyara aiki ne ya gyara halayensa 'yan uwa mu yi ƙoƙarin koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hakika annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance shine ahsanun nasi hulqan mafi kyawun mutane da kyawawan ɗabi'u yasa Allah subhanahu wata'ala ya jinjina masa ya ce masa wa innaka la'ala hulqin azim lalle tabbas kai kada akan kyawawan ɗabi'u ha manya-manyan ɗabi'u daga cikin abin da ya kamata mu kula da shi shine mujahadatun nas mu yaƙi kanmu mu tarbiyyanci kanmu alal hilmi was sabar kan hankuri da juriya wajen mu'amalar mu wannan yana taimakawa wajen samun kyakkyawar zamantakewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce laysa shadidu bis sur'a ba ne mai ƙarfi ba da gaugawa kai maza ƙasa in an haka dambe ko kokowa ko sharu nama shadidu sai kawai wanda aka cewa mai ƙarfi yabli ku nafsahu wanda ya mallaki rayuwa ta inda al lokacin da ya shiga yanayi na hushi wa daga cikin abin da ya kamata mulzinta akwai addu'a cewa Allah ya taimake mu mu zo masu kyawawan ɗabi'u annabi rahama tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana irin wa'annan addu'o'in yana cewa Allahumma hadini li al akhlaq ya Allah ka shiryar da ni zuwa ga kyawawan ɗabi'u kamar yadda ka shiryar da ni zuwa ga kyawawan halaye ya Allah ka shiryar da ni akan kyawawan ɗabi'u ya yi uwa masu albarka tunawa da lada mai girma da ake samu idan mutum ya zama mai kyawawan ɗabi'u to zai samu lada mai kari yawa tunawa da wannan yana taimakawa ƙwarai da gaske imamu ibn qayyim rahmatullahi alai yana cewa husulul khulqi kyawawan ɗabi'u ya kuma ala arba'ati arkanin yana tabbata ne ta hanyar wasu manyan rukunai guda hudu na farko shine sai mutum ya zama mai haƙuri sannan na biyu sai mutum ya zama mai kamun kai sannan na uku sai mutum ya zama gwarzo mai shaja'a mai ƙaryan hali sannan na hudu sai mutum ya zama adali mai adalci imamu hassan basari rahmatullahi alai yana cewa kyawawan ɗabi'u suna tabbata ne ta abubuwa kamar haka na farko shine wato batsul wajen shimfiɗa huska da kamewa daga cutar da mutane da kuma bazalun nada alkhairi ka dinga yawa mutane alkhairori nan da can ko ina kana yin alkhairi ya ku bayan Allah masu albarka ku sani a irin wannan zamani da muke ciki zamani ne wanda bushewar zuciya rashin kyakkyawar mu'amala yayyawa a cikinmu muna cikin bukata zuwa ga raya wannan ɗabi'a ta kyawawan ɗabi'u kyawawan halaye a cikin gidajenmu a cikin masallatayenmu a kasuwanninmu mu'amalanmu da iyalanmu mu'amalanmu da makwabtanmu ya Allah muna roƙonka Allah yadda ka kyautata mana halittanmu ya Allah ka kyautata mana ɗabi'unmu ka gyara mana halayenmu sannan 'yan uwa masu albarka kamar da kuka ji an ba da sanarwa wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ta bayar da sanarwa cewa in Allah ya nuna muna aka zo lokacin layya kowa ya kokarin fi sabilillahi ya bayar da fatarsa ta layya ba don komai domin taimakon addini kowa na da masaniya sanarwoyi suna bayyana ayyukan da wannan kungiyar take yi da waɗannan watocin layya sannan akwai rasu-rasu da ake yawo da su wanda bai samu yi layya ba shi kuma ya yanka wannan rasin ko ya bada gudunmuwarsa abin da yake iya bayarwa domin taimakon wannan addini da tallafa mu wannan kungiya sannan kowa da ayyukan da wannan kungiya take yi da waɗannan watocin layya da kuma kudin da al'umma suke tarawa tun daga lokacin da aka fara abu ne wanda yake a fili ba ɓoye yake ba kowa ya gana mu idanunsa wasu an ke suke yi a ce abin da ake tarawa da shi ake irin ayyukan da ake yi Allah shi azurta mu da taimakawa Allah shi mana jagora kuma wannan kungiya mai albarka ta shirya malamai da za ta watsa su duk mu na hamsu salawat domin ƙara wayar da mutane game da muhimmancin yin sadaka a irin waɗannan lokuta da kuma yin sadaka da wato layya kuma wannan kungiya ta ɗau mataki mai ƙwari ga duk wani wanda ya sakaci wani jagora ko shugaba ko liman wanda ya sakaci ya ce zai amfani da kwatan layya domin wani masallaci nasu ko domin wata bukata tashi akwai hukunci mai tsarni wanda wannan kungiya ta ce za ta ɗauka ga duk wanda ya wannan a matsayinsa na ɗan wannan kungiya tunda waɗannan ayyukan da za a yi ayyuka ne da za su taimake ni su taimake ka ayyuka ne na mu duka amma in ka ce kilan sayar kai ɗai amfanin ka ɗai ne za ka yi saboda haka muna kira ga al'umma su bayar da waɗannan fatoci inda ya dace a bayar da su domin su kai a isa inda ya dace umu ila salatikum ya rahamukumur rahman